zaben shugaban kasa da aka gudanar a ranar asabar da ta gabata shine na biyu tun bayan da aka kawo ƙarshen mulkin soja na shekaru sha uku a shekarar 1979 wannan shine na farko da aka gudanar ƙarƙashin kulawar farar hula cikin kusan shekaru ashirin a cewar sanarwar da hukumar zaɓe ta ƙasa ta fitar ɗan takarar da ke kan kujerar ya samu ƙuri'u miliyan sha biyu da dubu 47,638 yayin da babban abokin hamaryarsa wato chief obafemi walawo ya samu ƙuri'u miliyan 7,885,434 da a tsarin zaben ƙasa najeriya kafin a bayyana ɗan takarar shugaban ƙasa dole ne ba kawai ya lashe yawan ƙuri'u ba dole ne kar ya samu ƙasa da kashi 25 cikin ɗari. na ƙuri'un da aka kaɗa a jihohi sha uku ko fiye na jihohi sha tara na ƙasa Najeriya. Shugaban ƙasar ya samu kashi 25 na ƙuri'un da aka kaɗa a jihohi sha shida daga cikin jihohi sha tara na ƙasa Najeriya. Yayin da Chief Obafemi Awolowo ya samu kashi 25 na ƙuri'un da aka kaɗa a jihohi bakwai kacal. Sakamakon ƙalubalen da aka fuskanta a ranar Larabar da ta gabata. lokacin da aka fara bayyana cewa mr shagari ne zai yi nasara shugabannin jam'iyyun adawa sun kalubalanci sakamakon zaben inda suka, yi zargin cewa an tafka kurakurai a zaben tun a ranar asabar tun a ranar asabar aka fara kidayar ƙuri'un a zaben 1979 mr shagari ya doke chip Obafemi a Awolowo da ƙuri'u ƙasa da miliyan ɗaya. Ebenezer Babatope mai magana da yawun jam'iyyar Chief Obafemi Awolowo wato Unity Party of Nigeria ya shaida wa manema labarai a ranar Laraba cewa an yi magudi a zaben da aka yi sun ce an samu saɓani ko sun yarda ko ba su yarda da sakamakon ba ba komai ba ne in ji Dr. Umar Dukko. shugaban yakin neman zaben mr shagari a wata hira da aka yi da shi a safiyar ranar laraba dr dukko ya ce duk da matsalolin da hukumar zaɓe ke fuskanta ya yi imanin cewa an gudanar da zaɓe cikin gaskiya da adalci batan lissafin sakamakon zaɓen da kuma sauran matsalolin da wasu 'yan jarida na ƙasashen waje da suka yi ziyarci garuruwa uku a sassa daban-daban na ƙasar, a ranar zaɓen suka samu sun gano cewa ɗimbin masu kada ƙuri'a na samun matsaloli wajen kada ƙuri'u saboda ɓacewar sunayensu a rijista da kuma wasu matsaloli na daban sai dai ba a iya tantance ko nawa ne daga cikin masu kada ƙuri'a ba su iya kada ƙuri'a ba a sakamakon hakan a tunanina shine kusan mutane miliyan biyar ne ba su samu damar kada ƙuri'a ba saboda taɓarɓarewar hukumar zaɓe in ji sule jambo wato in ji sada jambo fitaccen mai goyon bayan jam'iyyar mr shagari amma idan ka duba inda matsalolin suka fi tsanani in ji shi za ka tarar a jihohin arewa ne shagari ne ke samun goyon baya sosai wato jam'iyyar npn sun sha wahala sosai hukumar zaben ta ce akwai sama da mutane miliyan 65 da suka yi rijista a kasar